بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda da ni'imarsa da falala sai ba mu dama muka sake haduwa a nan masallacin anas bin malik a birnin bauchi domin yin darasi na bakwai ko na shidda cikin darussan littafin al-muharrar fil hadith wallafar Ibn abdulhadi al makdisi allah ya rahama ga ibnu abdulhadi yau ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu da hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina uku ga watan fabrair shekara ta dubu biyu da da ashirin 2023 miladiya shekara ta dubu biyu da da ashirin uku ko ko da ashirin da biyu? Da da ashirin biyu ku ya haƙuri idan ba ku manta ba muna karatu a cikin kitabu sahara kuma mun karanta hadisai tsora kaɗan mu gama hadisan da suke cikin babul aniya don haka waɗannan hadisai da suka rage su ne abin da za mu karanta a yau da yardar Allah mu ji abin da ke cikinsu na ma'anoni da fa'idoji Allah ya amfanar da mu da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya albarkaci rayuwar mu da yin aiki da su bayan fahimtar su na'am ala rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام muhammadin wa محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه وعن إمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضعوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوقوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء bismillahir rahmanir rahim malamin cewa an abi alaba al-kushani wannan hadisi an karbo daga abu sa'laba al-kushani Allah ya yarda ga abu sa'laba ala ga abin da yace qultu ya rasulullah wata rana nace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma'aikin Allah ina bi arzi qaumin ahli kitab mu muna zama ne a garin mutane ahlul kitab afna afana kullu fi aniyatihim shin muna iya cin abinci a cikin kwanoninsu qala la annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce da shi la ta'kulu fiha kar ku rika cin abinci ko shan abin sha a cikin kwanonin ahlul kitabi illa alla tajidu ghayraha sai dai idan ba ku samu wani kwanon daban ba wanda ba nasu ba fagsiluha to anan kuna iya wanke kwanon nasu sun makulu fiha sannan sai ku ci a cikin kwanukan muttafaqun alai wannan hadisi da al bukhari da al muslim sun yi tarayya wajen fitar da shi hadisi na gaba wa an imran ibn husayn radiyallahu anhuma an karɓo daga imran dan Hussein Allah ya ƙara yarda da Hussein da ɗansa Imran annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallama Imran ya ce annabi mai salati da salamar Allah su tabbata a gare shi wa ashabahu shi tare da sahabbansa tawabba'u min mazadatin ra'atin mushrika sun yi alola da gorar ruwan wata mace mushrika muttafaqun alai wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa huwa mukhtasarun min hadisin tawil wani hadisi an takaito shi ne daga wani hadisi mai tsayi an ji waɗannan hadisai guda biyu da su za fara hadisin farko an ji an karko daga abu sa'alaba al-kushani abu sa'alaba al-kushani sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mafi rinjaye cikin maganganun malamai akan sunansa shine sunansa jurhum ibnu nashib ibnu kushain ibnu namir sahabi ne mai daraja wanda ya yi mubaya'a ta atin ridwan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da dukkan sahabban da suka ci gajiyarta Allah madaukakin sarki ya ce dukkansu Allah madaukakin sarki ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka to tare da shi aka yi wannan abu sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi zuwa mutanen garinsu ya je musu wa'azi a matsayin Jaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutanen garin suka musulunta saboda iya kai sako zaka sahabi ne mai daraja wanda ya rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shi abu ta'alaba abinda yake ce mana a nan ne shi yana zaune a gari na mutanen da ba musulmi ba yahudawa ne yahudu da nasara ko yahudawa da kiristoci su ake ce musu ahlul kitab a cikinsu yake zaune to sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mu da muke zaune a cikin mutanen da ba musulmai ba amma kuma ma'abota addini ne na ahlul kitab shin a iya ba mu dama mu rika amfani da kwanukansu mu ci abinci bayan sai da ya ce masa su mutane ne waɗanda ba sa ƙyanƙyanin abubuwa na waɗanda ya haramta a gare mu suna cin alade kuma suna dafawa a kwanukansu a tukwaninsu kuma su zuba a kwanukansu su ci suna shan giya duk da cewa addininsu ya hana su cin waɗannan abubuwa amma suna ci suna sha kuma muna amfani da kwanukansu za mu iya mu yi amfani da irin wannan kwano kun gane yadda labarin ya taso sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a kar ku rika amfani da kwano kar ku rika amfani da mazubin ruwan su kar ku rika amfani da tukwanen su saboda suna sa abubuwan da ya haramta ko na kazanta a addinin sai ce amma idan ya zamana kuna bukata ta yanda babu wani sai nasu dole ku sha ruwa a kofinsu kuma suna shan giya a ciki dole ku ci abinci a cikin plate ɗinsu kuma suna sa naman alade a ciki ku kuma haramun ne a gare ku haka in kuka rasa wani sai ku karɓa sai ku wanke kafin ku zuba naku abincin da za ku ci a ciki an fahimta wannan shine abin da hadisi na farko yake koyarwa a dunkule hadisi na biyu wanda aka raka karko daga imran ibn husayn wannan imran ibn husayn ibn ubaid ibn khalaf al-kuza'i sahabi ne mai daraja na annabi sallallahu alaihi sallama wanda da shi da babansa Hussein da kaji an ce Allah yarda da su gaba daya da Abu Huraira tare suka zo suka haɗu wajen annabi sallallahu alaihi sallama a wajen yakin Khaibar suka musulunta tare kuma mutum ne mai daraja kwarai da gaske wanda sakamakon darajarsa ta sa ya zama mutum da Allah ya bashi waɗansu abubuwa na albarka da waɗansu abubuwa <clears throat> na karamomi irin na walittaka wanda ba kowa ba ne ya samu irin wannan imran ibn husayn da kansa ya ce saboda girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin da suka yi bai'atul ridwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi hannu ya ɗora hannunsa a kan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hannu daga yau ya zama mai tsarki bai sake taɓa al'auransa da shi da wannan hannun daman ba wannan hannun ko sai zai tsarki ya gawurta ta yanda har imran ibn husain ya faɗi wani sirri da Allah ya bashi wanda ba a taba jin irinsa ba sai a wurinsa ya ce mala'iku suna musafaha da shi hannu da hannu don sai da ga yana ciwon ajali sai kira wato wani daga cikin almajiransa ya ce da shi zan gaya maka wani sirri tsakanina da kai idan wannan cuta ta zama ta ajali na rasu kana iya faɗa amma idan ina da rai na koya shi tsakanina da ubangiji na ba wanda ya sani shine mala'iku suna ba ni hannu ina karɓa ta ji ta habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama alkali wanda Umar ɗaya naɗa shi alkali a Basra kuma a can ne ta rayuwa har zuwa rasuwarsa Allah ya ƙara yarda a gare shi ya rasu shekara ta hamsin da biyu bayan hijira to wannan hadisi shi kuma na imran ibn husayn abin da yake cewa a dunkule shine annabi sallallahu alaihi Wasallam da shi da sahabbansa sun yi amfani da gorar wata mace kafura mushirika mai bautar gumaka har suka yi amfani da ruwanta wajen alola an fahimta hadisin yana da tsayi kamar yadda imradu bin hussein kamar yadda aka takaito shi a nan yawancin malaman fiƙihu idan sun zo kawo hadisin nan kamar yadda za gan shi a bulugul maram kamar yadda za ka gan shi a cikin wato muntakal akbar duk za ka ganshi iya wannan ake kawowa a takaicen nan amma labari ne mai tsayi labari ne akan tafiya yaƙi ya ce sun je yaƙi suna dawowa suna tafiya cikin rairayin hamada ba ruwa ana ta neman ruwa aka yi tafiya aka yi tafiya sai aka tsaya cin zango sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi lokacin sallah yayi ba ruwan alola gashi wani kuma ya an tashi da safe ma yayi mafarki janaba ta kama shi ba ruwan wanka gashi kuma ana bukata a sha duk ba ruwa don haka sai ya tada waɗansu ya ce ku je ku nemo mana ruwa suka tashi suna tafiya suna tafiya sai suka hango ta mace ɗaya tsohuwa akan raƙumi ita kaɗanta a cikin daji tana zuwa suna zuwa suka ganta sai suka kama ta zo mu kai wurin shugabanmu ita bata san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam aka kawo ta gaban shi ya ce da ita baiwar Allah muna neman ruwa ne daga ina kika samu ruwa ita tana da ruwa a goranta ta ce ai rabona da ruwa tun jiyawar haka kenan sai an yi tafiyar 24 hours kafin a inda ruwa yake za ka ba ruwa a nan kusa sai ce to samana na ki ruwan mana <laughs> shi kuma tare da runduna wanda aka fito yaki sojoji irin wanda suna ganin mutum za ka ga abun tsoron nan to irin waɗannan in suna jin kishin ruwa ruwa nawa za su sha kuma an fito yaki an gaji ga kishin ruwa gashi za a yi alola ga wani ma wanka yake jira ne yace sammana to ba yadda ta iya tace gashi ta san wannan ruwan kan bai wuce a ba mutum ɗaya ba ya shanye annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓan wannan ruwan sai ya tsoma dan yatsansa a ciki sai albarkarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tabbata a cikin wannan wannan ruwan sai ruwa ya tsaya a yanda yake sai mika masu sha mai sha ya sha mai kwankwada ya kwankwada wanda in ya sha ya ji zafi zai dan kwara a kansa ya dan karkada kowa ya gama masu alola suka yi alola ina mai wankan da ya ce gane ce je kai wanka ya je wanka da akwai mai bukatar ruwa aka ce ruwa ya ishe mu ko mai bukatar ruwa aka ce ruwa ya ishe mu ya miƙa mata tana nan tana ganin ikon Allah ita bata san shi ba sai ta miƙa mata goranta karɓi ruwanki ta karɓa sai ce duba ki gani ya ragu ta ce karuwa ma ya yi sai ce to mun gode ta haka za ta ce tsaya mana mu ai duk wanda ya mana alheri to mu ma sai mun saka masa da alheri sai annabi sai ya cire mayafinsa sai ya shimfiɗa sai ce kowa ya kawo abin sadaka sai ka rika kawowa mai kuɗi ya kawo mai nama busasshe ya kawo mai ciku ya kawo mai wace ce aka rinka ajiyewa aka tara kayan arziki annabi ya kunshe masa sai ce gashi mun gode tashi kuraka ta aka mata rakiya ta kama hanya shine wannan mata sai ta koma garin ta tara mutanen garin ta ce ku zo ku ji abin mamaki na haɗu da wani mutum an zo an kama ni na ɗauka ɗan fashi ne ni kan na ɗauka na zama nama da ni da kayana amma kun ji kun ji kun ji abin da ya faru kuma a ƙarshe kun ga alherin da ya mu sai aka ce cap a wannan shine Muhammadu Rasulullah wannan alherin da ya mata yasa duk mutanen garin suka musulunta kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga Allah da ya bamu wannan annabi to a cikin wannan hadisi kun ji waɗansu kalmomi Sai daga cikin kalmomin da ji kun ji an ce ahlul kitab kun ta ma'ana ahlul kitab su ne al-yahudu wannan tsara kun ji an ce tawadda'u min mazada al-mazada shine al-wi'a alladhi yuhmalu fihi al-ma fi safar gorar da ake zuba ruwa don a yi tafiya shine ma'anan al-mazada ana gane ana ganewa gorar da aka zuba ruwa aka ajiye a gida ba mazada sunanta ba wanda ake ratayawa ko a kan abun hawa ko a kafaɗa a tafi da ita wajen tafiya shi ake ce mata almazada da yake imra'atun mushrika yana nufi alkafira min alkafiratu min abadatil ausa to wannan hadisi waɗannan hadisai da muka ji akwai fa'idoji da za mu fahimta aiko fa'ida ta farko ita ce ashe wato haramun ne yin amfani da kwanuka da kofuna da tukwane na ahalul kitab ko kuma waɗanda ba musulmi ba matuƙar suna sa abubuwa wato na najasa a cikinsu idan mutane a al'adarsu suna cin alade suna cin kare suna shan giya a cikin kwanukansu to kai musulmi karka yi amfani da wannan kwanon ka ci abinci karka yi amfani da wannan kofin ka sha abin sha karka yi amfani da wannan tukunyar ka dafa abinci shine ma'anar babban abin da wannan hadisi yake koya mana saboda kai musulmi haramun ne a gare ka to tukunyar da ake amfani da ita ai za ta rinka ɗaukan wani abu na mai da ya daskare duk da aka wanke za ka ji warinsa tutun da an haramta maka an haramta maka kwata-kwata ne ko ɗan abin da ya rage daga jikinsa haramun ne saboda ka nisanci haram ana fahimta fa'ida ta biyu kazaratu kathirin min ahlil kitab da yawa daga cikin kafare kazamai ne musamman kuma ma irin waɗanda suka yi nesa nesa da abin da aka karantar da su a cikin addininsu da yawa daga cikin ahalul kitabi suna karantawa a littafin su haramcin giya sun sani da ƙazantarta amma kuma ba sa guje mata suna ba jin kyamar musulmin da yake nuna shi ba zai sha ba duk da cewa su ma addinin su haramun ne to tunda suna da irin wannan kazantar shi yasa ake so kai musulmi ka nuna kazantar karka sha a kofin su karka ci a abincin karka ci a abincin su kwalon su kenan an fahimta abu na uku shine wannan wankewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kayi idan ya zama dole sai kayi amfani da nasu asali shine kayi amfani da kwanon ka su yi amfani da nasu kar ku rinka kwaba saboda akwai gidajen haya wanda akwai musulmi akwai kirista musamman a yanayin irin na zamantakewar mu wanda ana cakuɗe a gida ɗaya ba hana ku zama da su ba amma idan ya zama na waɗannan mutanen da kuke makwabtaka da su suna cin kare ko suna cin alade kuma suna dafawa a cikin tukunyar su sa a kwanonsu to ku yi nesa nesa da amfani da tukwanensu da kwanukansu ku gaya wa matanku da 'ya'yanku kar su rinka amfani suna surka kaya saboda kar ya zama kuna ɗaukan abin da ku aka haramta muku daga gare su ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce wannan abin da aka faɗa ɗin kamar yadda muka ce ya shafi wanda aka tabbatar akwai a ciki ne shi yasa shi wato abu sa'alaba ya ce wa annabi sassa muna zaune tare da mutanen da suna ta'amuli da kaza inda ba sa yi idan kana zaune da kirista a aji a ɗaki ɗaya na makaranta ko kuna zaune da kirista a gida ɗaya na haya ko kuna zaune da kirista a ofis ɗaya amma baya shan giya kuna fahimta ko kuma idan yana shan giya a da yake sha baya alaka da kofin da kuke shan ruwa da shi a cikin firij ɗaya kuke zawa sana a cikin gidanku ba sa kawo giya ko ba sa cin kare da alade to a nan kan kwanukansu masu tsarki ne kuna iya amfani da shi ana fahimtar wannan wannan ya shafi kazamai daga cikinsu waɗanda ba sa gujewa abin da yake haram ko najasa ko kazanta amma duk wanda ka tabbatar da cewa nasu mai tsarki ne to ba haramta maka amfani da shi ba wannan shi ne abin da muka fahimta daga hadisin ita wannan matar tunda wannan matar goran ruwa ta ɗauko ko da mutum yana cin alade zai sa a goran ruwa ko da mutum yana shan giya zai sa a goran da yake tura ruwa ba zai sa ba to wannan dalili sa duk abin da yake kama da irin wannan goran ruwan wajen tsarkinsa da tsaftarsa a wurin musulmi ta yadda ya tabbatar ba a sa abin kazanta ba yana iya amfani da shi ko da ba na musulmi ba ne ana fahimta da kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna cin abincinsu kun sani inda annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin yakin khaibar wata mace ba yahudiya ta kama ta kyautar nama a cikin kwano kuma haka ya bai ce saboda ahlul kitabi a wanke kwanon ba kuna fahimta haka kuma yanzu wannan matan mushrika da ya karba bai ce a duba a wanke ba don haka idan ka tabbatar da ta ka tabbatar da ba a sa wani abu na kazanta a ciki ba kana iya amfani da shi ba matsala an gane fa'ida ta gaba ita ce mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wa Allah mun gode maka da ka tayar da mu cikin al'ummar wannan annabi wannan yana tabbatar da gaskiyar saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa abin da ya faru a cikin wannan kissa kan wannan ɗan ruwa wanda ya ishe shi ya ishi dukkan mutanen da suke tare da shi fa'ida ta shidda ita ce tambayar da Abu ta ya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa muna zama tare da ahlul kitabi za mu iya amfani da kwanukansu gashi suna haɗa kwanukansu da abubuwa na najasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a annabi ya hana shi zama da su zaka zama gida ɗaya da kirista ba laifi bane zama ɗaki ɗaya da kirista a makaranta ba laifi bane zama a makaranta ko a wurin zama ga ka ga kujerarsa ba laifi bane kuna fahimta ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana sahabbansa yin mu'amala da waɗanda suke ahlul kitabi ba ko waɗansu da suke ba musulmi ba iya abin da ya hana su shine abin da zai iya taba abin da a addinin su aka hana kuna fahimta don haka in ka ji wannan karatu waya kifa inda amrihi wa nahyi karka wuce iya inda muka ce an ce idan akwai najasa ko na abu na haram ka guje shi amma ba a ce ka guji zama da su ba ba wanda ya hana ka wannan idan ko an hai an yarda maka ka zauna da su a gida ɗaya ka kiyaye ka na addini su kiyaye nasu to wa kuma zai hana ka zama da su a ƙasa ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya fa'ida ta gaba ita ce kyakkyawar mu'amala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kowa da kowa yanzu idan wannan matar mushirika mace tsohuwa wadda bata san shi ba ka ga irin goma na arziki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata to don Allah idan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam suke zaune a gari ɗaya shi ko me yake samu a wurin annabi sannan sauran mutane waɗanda su kuma ba mushrikai bane su kuma me suke samu a wurinsa idan mu'amalarsa kenan da mushrika mace tsohuwa wanda aka haɗu a hanya wadda bata san shi ba amma ga irin abin da ya mata to wannan ya nuna in dai har kai musulmi ne na gaske kuma mai son bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ƙaunarta ba ta tsaya akan ka faɗa a baki ba Ƙaunarta ta haɗa da yin aiki da irin yadda rayuwarsa take ka zama mai kirki ga kowa musamman kuma wanda ya maka wani abu na alheri yana ɗaya daga cikin mafi munin bil adama shine mutum ya maka alheri kai kuma ka saka masa da sharri yana ɗaya daga cikin abin muke gani a cikin wannan zamanin da yawa daga cikin mutane masu kuka akan wani ya cuce su za ka samu wanda su suka amfane shi ne ta wani wurin sun amfanar da shi sun ɗaga shi shi kuma da ya miƙe sai hansala su sai ci gaba da tafiya sai mutane suka zama rayuwarsu rayuwar direba motarsa ta mutu ku taimake ni ku tura ni ana tura shi ya giya sai mutu haka sai tafi shi kuma ya bar su a wurin to in dai har kana so ka yi kyakkyawan haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi a ranar kiyama to ka biyar da yake da irin wannan tsarin kar ya zama iyaka koyin ka da annabi sallallahu alaihi sai an shigo masallaci kaɗai. addinin ka ya zama ta ko ta ina kana yin irin nasa Allah ubangiji ya datar da mu hadisi na gaba wa an jabirin wa an jabir ibn abdullah an karɓo daga jabir dan abdullahi Allah ya kare yarda ga jabir radiyallahu anhuma Allah ya kare yarda ga jabir da baban jabir fi hadisi lahu a cikin wani hadisi na jabir din annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi wanda salati da salama ta Allah su tabbata a gare shi kala ga abin da ya ce auki aka ka ɗaure mazubin ruwanka ko ka ɗaure bakin gorarka ko ka ɗaure bakin tulunka wadkur ismallah ka ambaci sunan Allah yayin yin haka wa khammir aka kuma ka rufe kwananka wadkur ismallah kuma ka ambaci sunan Allah yayin yin haka walau an ta'rida alaihi udan ko da iya abin da za ka iya yi shine ka ginda ya sanda a kan kwanan Mustapha alai bukhari da muslim suka rawaito shi wani muslim a cikin riwayar da imamun muslim ya kaɗaita da ita anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah salatin Allah da salamarsa su tabbata gare shi ya ce ghassul ina ku rufe kwano wa auku siƙa ku ɗaure bakin mazubin ruwa fa inna fi sanati lailatan domin a cikin shekara akwai wani dare yanzu fi hawa ba wanda cutar annoba take sauka a cikin daren la yamurru bi in laisa alaihi rifa wannan cutar ba ta wuce duk inda ta samu kwanon da aka bar shi ba a rufe ba aw ka'in laita alaihi wika ko kuma duk wani mazubin ruwa wanda ba a rufe shi ko an daure bakinsa ba illa nazala fihi min zalikal waba face sai an samu wannan cutar ta annoba ta sauka a cikin kwanon wannan babbar magana ce ba jabir dan abdullahi shi ya rawaito wannan hadisi jabir dan abdullahi jabir dan abdullahi ibn haram al-ansari babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutum bakwai din nan da shi da babansa duka sahabbai ne babansa abdullahi ibn haram shine sahabin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahada a lokacin yakin uhud babansa yana daga cikin masu daraja wanda wani abun mamaki ya faru gare shi saboda an yi yaƙi an kashe shi ta hanyar kuskure ne musulmi ne suka kashe shi ba sani ba amma Allah ya karɓi shahadarsa ya rike ya rike kirjinsa inda aka caka masa wato aka soke shi da takobi ko mashi jini yana zuba ya rike a haka ya cika jinin yana zuba a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nade shi a ajiye shi a cikin kabari ba wanka ba sallah ba komai duk wannan mala'iku za su aka shimfiɗa shi a cikin kabari aka binne bayan shekaru sai aka zo makabartar inda aka ajiye sahabban annabi sallallahu alaihi sallama na uhud sai ruwa zai na zaizayar wurin sai aka ce za a ɗaɗɗaga kaburburan a matsa da su in aka tona sai a kai su ta yadda yake kan tudu domin ruwa ya daina zaizayar wurin ana zuwa sai aka samu kabarin wato shi abdullahi bin haram yana da gaba gaba don haka ruwa ya zai zai shi kawai aka gan shi yana kwance kamar ka ce sannu ya amsa da aka zo ɗaga shi sai wasu suka riƙe hannun da yake hakan nan suna ɗagawa haka sai suka ga jini ya ci gaba da zuwa sai ya mai da hannunsa da kansa wannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi kuma an ma ahadullah alai sun yi wa Allah gaskiya Allah ma ya musu gaskiya to wannan Jafir din dan matashi ne daga cikin matasa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne da kuka ji labari da ya tashi aure sai auro zaura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi sai ya ganshi da turaren angwaye amsar ka za ta fito sai annabi ya ce mahyam ya ce yaya aka yi kuma na ji turaren angwaye ba a gayyace ni biki ba <laughs> an yi aure ba a sai da an yi aure ba a gayyace ni ba an yi biki ba a shaida mun ba ya ce ai ya rasu lallai aure ne yi aure wa ka aura ya ce ai ba zaura na aura ce za ka auri ba zaura ba za ka auri budurwa ba kana dan saurayi da kai ce ai ya rasu lallai babana ya rasu ya bar mun yan mata kanne da yawa idan na je na auro budurwa to na ƙara wata budurwa a cikin yan mata za a yi ta shirbe shi yasa na auro mai hankali wanda za ta kula mun da su manzan Allah ce kai hikima Allah maka albarka Allah mana albarka sako ya isa Jabir dan Abdullahi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce a cikin wannan hadisi kai musulmi ɗaya daga cikin ladubar da ya koya maka na kiwon lafiya da kuma mutuncin addini shine duk kwanon da yake gida da duk kofin da yake gida da duk tukunyar da take gida kuna fahimta da duk bokiti mazubin ruwa ko na abinci da yake gida idan an gama amfani da su to a kawo marufi a rufe kafin a koma a kwanta kuna fahimta da kyau wannan hadisi yana da matukar muhimmanci gare ku ku gaya wa matanku da 'ya'yanku ai ku ne malaman iyalanku ku gaya wa iyalanku sako in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaya musu cewa duk kwanukan nan na gida da duk kofunan nan na gida da wannan randar ta gida da wannan mazubin ruwan nan da wannan tukunya da aka yi miya aka rage za a yi amfani da ita da safe da tukunyar da aka gama amfani da ita aka wanke kar a bar ta a waje a buɗe a'a ko dai a rufe ta ko kuma a kife wannan saƙo ne daga muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama cewa duk kwanuka kar a rinka barin su a buɗe kun ji saƙon a takaice ko annabi ta bai yi ƙarin bayani ba ya isa to amma ya yi ƙarin bayani sai ce abin da ya sa nake jan kunnen ku da yin haka shine akwai wani dare daga cikin dare ku na shekara wanda a cikinsa ta hanyar kaddarar Allah ake aiko da ciwon annoba sai ciwon nan ya zaga duniya to duk inda ya samu tukunya ko kwano ko kofi ko mazubin ruwa ko na abinci wanda aka bari a buɗe sai ya shiga ciki ya sa wannan cutar kafin ya wuce da haka kuke samun cutar annoba kun yarda ko ku yarda ba mun yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da ake samun cutar annoba ke da inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Baka wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa za ta yi amfani wa mu koye shi wa mu zai yi amfani yace ku yi kiwon lafiyar ku ku daina barin kwanukan ku a buɗe suna kwana a cikin wannan hadisai kun ji kalmomi kamar auki auki an ciro shi daga kalmar alwika'u alwika'u kuma shine wato ashaddu war ribaku ɗaure abu an gane ko da ka da yace auki bi mana irbit siqa'aka as shine kullu ina'in yuj'alu fihi ma yusqa duk abinda ake zuba abin sha a ciki sunansa siqa falamma jahadahum bi jahadihim ja'ala as to wannan shine as da as-siqa wa khammir ila'aka bi ma'ana ghabdihi min at-takmil wa huwa at-taghtiya ka daure shine ma'anan wato wa khammir ka daure ko ka rufe wannan kwanan yana da marufi dauko marufin ka rufe wannan akushin yana da marufi ko dauko ka dora akai wannan tukunyar akwai marufinta rufe wannan kofin bai da marufi kite shi ana fahimta Shina annabi sallallahu alaihi wasallam ce walau an ta'ridu alaihi rudan ai bi ma'ana walau an taba'a khashabatan ala al-ard ko da zaka tsora sanda ne a gefen gefen wato fadin kwanan kwanan yana cycle ko sai ka ɗauko sanda idan ka rasa komi ko wuka ko kara ana fahimta ko muciya idan akan tukunya ce ko akan kirmi ko bulogari ba kun san su ba duk waɗannan abuwa da suke da kamar sanda ko kamar kara ko cokali ko duk wani abu da yake da fadi sai a ɗora a kai sai gindaya shi idan baka samu marufi ba kenan kun fahimta ya ce yanzu fihi wa ba wa ba shine almaradul am ko kuma asba'u duk ciwon da yake na gama gari shi ake ce mishi alwaba an ji kuma abin da wannan hadisi yake karantarwa ko amfani da wannan hadisi akwai amfani na addini ne akwai amfani na rayuwa amfani na addini shine idan dare ya yi shaidanu da aljanu sukan shigo gidanku su ta muku kuruntu kuna fahimta kuma za su iya ɗaukar kwaron ku su yi amfani da shi sace dawa da shi kuma ku da akwai aljanu ba akwai su kuma ku da suna amfani da kayan mu ba suna yi daga cikin aljanu na suna ce akwai arna da shaidanu a ciki to idan ka yarda ka bar kwananka ko ka bar kofin ka a buɗe wani katon ifritu cikin shaidanu ya ɗauka sai je tallafi tsari a ciki ya dawo maka a kai ka zo ka zuba shayi ka sha ba ruwana kuna fahimta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rufe sannan lokacin da za ku rufe ku ce bismillah to shedan bai isa ta kofin ba tukunya ko dai a rufe ko a kife to shedan bai isa zai bude ba saboda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wan urismallah ka ambaci sunan Allah lokacin da ka zo rufewa don ba karfin ka bane zai rufe karfin Allah ne shi yasa ba zai iya tabawa ba amma idan ka rufe haka ka manta sunan Allah zai zo mangaje rufewar ka sai ya dauka ya ka kagan amfani na addini kenan nisanta daga shedan sannan kuma amfani na rayuwarka waɗannan kwanukan da ake barin su a buɗe yanzu don Allah ka san nawa ne yawan kyankyasai da ƙadangare, da tsaka da tsutsa da wacece da kuda da za su iya shiga ciki kai kazamin ina ne ko ke zama ina ce da zaki bar kofi da aka yi amfani da shi ko kin wanke wanke kuma sai ki jera su kuma ki bar su a buɗe bayan kin wanke kuma kuda zuwa sun hau kai gobe kuma a zo a kawo a yi amfani da shi wannan kofin da kika barin fa da abun da yaro yake fitsari ko kashi a kai shi ma su bari a buɗe kuda ya zo ya hau kai ya tashi daga bodin kuma ya zo ya shiga cikin tuwonku wanda daga ba za a yi tumare da shi ba haka bane ake yi to saba wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a addinance kuma jawo wa kai cuta ne irin wannan mun gode wa Allah da ya bamu wannan annabi yanzu don Allah ko ba likita a duniya ba za mu rayu ba ko ba likita a duniya manzan Allah bai ishe mu ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka san yana da amfani ga dan adam wallahi sai da manzan Allah ya faɗa kaga a lokacin ba sai ya ce muku a a likitance a shi zai faɗa sai ka yi da sunan addini kuma sai ka samu lafiya ka samu kuma amfani a duniyance akwai fa'idoji cikin wannan hadisi na ɗaya umarni na annabta cewa kar a rinka barin kwanuka da mazuban ruwa a buɗe bayan an gama amfani da su kowa ya fahimci wannan fa'ida ta biyu ita ce yadda addinin musulunci yake bayarwa kiwon lafiya muhimmanci addinin musulunci yana kimanta harkar kiwon lafiya fa'ida ta uku ita ce wannan sunna da aka yi mata hijira ba a amfani da ita yanzu don Allah muraya ta ita ce rufe kwano da faɗan bismillah yanzu mutane ne ake yin wannan sunna a gidansu wane ne wanda yawa matarsa tau'iya ya koya mata tun kafin ya tun kafin ya mata bismillahi allahumma wane ne sai ce mata ga sakon manzon Allah ta zo yana cikin abin da ba za ta manta ba tunda tun ranar abin nan ka faɗa ka koya mata yana daga cikin abubuwa masu kyau da mutum ya kamata ya koya na zaman lafiyan cikin gida ya ɗora matarsa akan sunna duk kwanan da aka yi amfani da shi to cokali a kife kwano a rufe ko kuma a kife sannan a faɗi sunan Allah lokacin da ake ajiyewa shaitan ba zai ɗauka ya yi mana amfani da shi ba muna so mu rabu da shaitan kwata-kwata a gidan nan in ba haka ba zai zama akwai mu biyu da kai da wancan da zai shigo fa'ida ta gaba ita ce wato yadda bismillah yake da girma Allah gamata kasan sirrin bismillah to ga bismillah anan shekaru guda nawa ne suke yawo suke kai kawo a cikin gidajenmu idan muna bacci amma manzan Allah sallallahu alaihi ya ce, in ka zo kwanciya akan gadonka dauki dan kyalle ko mayafi ko tawul ko waye ka sau uku ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kwanonka ajiye ko ka rufe ko ka kife ko da sanda ka dora akai ka ce bismillah shikenan kai maganin su Ka ga ashe tasirin bismillah ya wuce biyan da kake tsammani a wurin musulmi shi yasa komi sai a ce a fara da bismillah har wannan ma fa rufe kwano ma dora abu akan wane duk a hada da bismillah saboda maganin abubuwa da yawa da suke faruwa wanda kaddara ta Allah kauniya tana iya sa akwai cutarwa a ciki amma bismillah sai ke maganin wannan cutar fa'ida ta gaba ita ce wato muhimmancin rufe duk abin da ɗan adam yake amfani da shi wanda yake da bukatar a rufe annabi sallallahu ya ce tika ya ce kuma ina ya nuna cewa ba ana magana kan abin sha da abinci kaɗai ba ne duk abin da ɗan adam ke amfani da shi wanda muke bari a buɗe ku bani misalan abubuwa da suke bukatar a rufe waɗanda ba kwano ba ba kuma kofi ba drum ko na ruwa wani ai zubin ruwa ne duk ya shiga ciki rijiya wannan mazubin ruwa ne a bani abin da ba mazubin ruwa ba ba mazubin abinci ba amma shi ma yana bukatar a rika rufewa ko a kife turmi ya yi kyau buta ko buta ma a rufe ta ya yi kyau gwangwani kwando ko idan ba komi a ciki to kwando ba amfani da abinda za a yi amfani a ɗauka a ci ko a sa a baki shi ake magana yanzu galan ɗinka na mai ba za a ce maka dole sai ka rufe ma ai ba wani abin da za a ci bane da ana magana kan karka kai abu bakin ka wanda zai iya kawo cuta kuna fahimta da kyau yawwa a yanzu galan din da ake sa mai yana empty ba ya zuba ba ya ka rufe ba wanda daga bayan za a sa a sa a mota wannan in aljani ya gara ma ya dauka da cika maka man gobe kai amfani da shi abin da ake magana shine wanda za a yi amfani da shi wannan na faɗa ne saboda na lura mutane da yawa suna da kuskuren da musamman a gida a yi amfani da buroshi a goge baki sai a ajiye shi a bar shi a buɗe ƙuda da wani abu su hau gobe kuma za a sake goge baki da shi ya faɗa cikin wannan hadisi kuna fahimta don haka duk buroshin ka inda kai ba kazami ne ya kamata ya zama gidansa yana nan kar ka jefar da ai duk buroshin da ya zo akwai gidansa to buɗe kai amfani da shi ka mayar da shi cikin gidan auki fika'ak kuna fahimta da kyau ko a bar shi mazubin man goge haƙorin shi kuma an cire marfin kuma sai a bar shi a buɗe auki ak. kuna fahimta duk abin da ya kamata ya je bakinka to ya kamata a ce wannan abun yana da tsafta a wurinka ta yadda duk lokacin da ka buɗe za ka yi amfani da shi ne amma zai mayar a rufe shi an fahimta ko sannan ɗaya daga cikin amfanin wannan a gare mu shine da annabi sallallahu ya ce a daure bakin zai taimake ka masa economically yanzu aka daure bakin gora ce an zuba mai ko galan din mai sai aka bari abu da in ya tuntsire mai zai faru amma in aka daure bakin fa waɗansu matan suna da sakacin da zaga abu kaza ya zube amma me yasa ya zube saboda an bar bakin abu ɗane shi sa annabi sallallahu alaihi ya ce ko don amfaninku na tattalin arziki a rinka rufe duk abin da aka yi amfani da shi ko kuma wato kwari ko wasu abubuwa masu cuta su zo su shiga ciki ko kuma a samu wasu daga cikin jams inda suke hawa kan cuta ko su fada a cikin cuta zai su shiga ciki Allah ya kyauta fa'ida ta gaba ita ce wani hukuncin da aka faɗar ya shafi kwanon da aka zuba abu a ciki ya shafi wanda yake empty ko ba komi a ciki saboda ai ba ka so a zuba maka wani abin da ba kai kai ne zubawa ba to in ka bar shi a empty in ka bari da abu a ciki ana iya ci a rage saura ko a zuba wani abu in kuma ka bari a empty ana iya zuba ko a yi amfani da shi a cikin mutanen ɓoye kuma su dawo da shi kan kuma ka zo ka sake ɗauka wannan abubuwa kamar yadda na ce ba dole sai kai da kanka kai ba ka koya wa iyalanka da 'ya'yanka ta yadda za su saba da shi ko da yaro ya zo wucewa in ya ga kwano abu da zai kife yana daga cikin tarbiyya mai kyau da ya kamata mu gane amma kuka bari haka duran da ruwan koyaushe a buɗe take kuma yaro zai zai ɗauka ya sha ko da cewa kai baka shan ruwan randar amma yaran ka shi suke sha ne Allah ya kyauta fa'ida ta gaba ita ce wato wannan hadisi za a iya yin aiki da shi ta duk hanyar da ya zama a al'adance da a ɗabi'a ta ya ake ce a rufe ba dole sai ka ce a kawo ba ko tsalle a ɗaure ko a a'a duk abin da yake sunan rufewa wa irin nau'in abin yanzu akwai abubuwan da means of preservation ɗinsu ba shi ne a ɗaure ba yanzu magunguna irin waɗanda ake kawo a kwanaki ma kuna gani a ƙasar nan magunguna na biliyoyin kuɗaɗe waɗanda aka kawo domin a yi amfani da su na allura a ƙarshe zubar da su aka yi aka kona saboda ba samu kyakkyawar ma'aji ba ma'ajiya ba har suka iya lalacewa to duk abin da ajiye shi na daga magunguna a ce shine a sa su a sanyi wanda ya kai wato daraja kaza to irin wannan in aka shiga da su cikin wani abun aka rufe shine ma'anan auki a nan ba dole sai ka ce a kulle abun ba a'a saboda akwai abun da bukatar ta a bar a buɗe amma a sa a cikin freezer sai a rufe kun fahimta to irin wannan sai ka sa a ciki sai a rufe da bismillah ba sai ka ɗaure kwanan ba karka zama gwari-gwari ka sa kwano akwai madara a ciki sai ka ajiye a cikin freezer to ba wai sai ka ɗauko abu ka rufe kwanon batun da za ka rufe freezer ana fahimta <laughs> fa'ida ta gaba ita ce duk wanda bai samu abin da zai rufe ba to ya ɗora sanda ko kara ko cokali ko ma menene wanda zai gindaya menene fa'idar da annabi sallallahu alaihi ya ce kuma a sa sanda sai da ake neman a rufe ba gara a bari haka kawai ba wani haka zai ce to nan ne ya sa sanda to bari ka ji kibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah cikin dan abun da muka gano na farko ana magana akan mutanen koye ne shedanu da abin da zai nisantar da su ka wannan sanda da ka ajiye ka ce bismillah ya zama security wallahi yana gani abu da ma bai isa ya taba ba ko bai isa ya toka yawo ba amfanin wannan dan abun kenan ba kai dai kai dan naka ba to sai ka je ka kwanta Allah zai cika sauran ko ka rufe ai ba karfin ka bane to sanda ma tana iya isa in baka samu abun rufewa ba sannan kuma yana daga cikin amfanin sa shine cewa kwari waɗanda suka zo wucewa ai wani kwaron zai zo ba yayi niyan ya shiga bane amma in ya zo zai wuce ne sai ya haura sai ya ga kwanan sai shiga ciki sai maka barna amma in ga sandar sai hau kai sai wuce sai tafi sha'aninsa saboda kai bismillah kuna fahimta ko sannan kuma wato yana kuma iya zama mafita ga wanda ya ajiye abincin da ba a so a rufe don in an rufe zai lalace yanzu ta yi niyarta an ce mata a hadisi a rufe kuma ana zafi idan ta rufe lalacewa zai yi kuma ga hadisi ya za ta yi sai ki kawo sanda ki dora ki ce bismillah kun fahimta fa'ida ta goma ita ce wato akwai hadari kwarai da gaske ga al'umma wajen saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe da yawa daga cikin cutukan da suke samu mu wallahi ta yiwu akan saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyaye haka saboda akwai cutar da take zuwa cikin dare wadda take fadawa a cikin kwanuka wanda zai iya zama gama gari idan aka ƙiji ba za a ƙi gani ba fa'ida ta gaba ita ce da yawa daga cikin cututtuka sukan iya samun mutane amma wallahi sirrinsu ba wani ci gaba na likitanci a duniya da zai iya gano shi shi sa duk wani ƙwararre duk wani who is who a who ba who ita ce WHO ba duk wani who is who a who ya kawo shawararsa akan yadda za a samu a magance wato kwayar cutar coronavirus amma ta kare har yanzu kullum ta sabuwa take kara fita wani abun fa wallahi sai an koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi kaga gashi nan ya faɗa ce akwai cutar da za ta iya zuwa wanda a cikin dare kawai za ta zo ta shiga kuma ta zo ta zama gama gari kuma a kasa gane kanta ballantana yadda za a magance ta Allah ka yafe mana ka raba mu da wannan cuta fa'ida ta gaba ta karshe ta sha biyu ita ce ashe da yawa daga cikin annoba suna da alaka da wani lokaci da Allah ya yanke idan lokacin bai zo ba annoban ba za ta zo ba ko da an yi wani zai ce to ai an dade ana kazanta an dade ana kasa me yasa ba a kamu da ciwo ba ranar ce ba ta zo ba saboda annabi ta ya ce a cikin shekara akwai wata rana akwai wani dare wanda a cikin sa ne cutar kwalara cutar corona cutar wace ce duk cutar da take gama gari take kashe mutane akwai ranar da Allah yake aiko ta idan ranar bata zo ba ba za ta yi ba saboda cuta ba ta yi da kanta sai in Allah ya ce ta yi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh